بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين السلام عليكم ورحمة الله barkan mu da saduwa a wannan yammaci na asabar wanda ya dace da 23 ga watan tara ramadan a wannan shekara ta dubu da dari hudu da ashirin da biyu bayan hijiran manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga maka zuwa madina wanda kuma shine yammaci na takwas ga watan sha biyu shekara ta dubu biyu da ɗaya miladiya jiya mun tsaya karshen suratul intifar yau za mu tashi farkon suratul mutafifina wani mai tambaya yana cewa shine zai fara azumi na kafara bayan wannan azumin to amma yana da niyyar zuwa aikin hajji ta yadda idan ya fara ba zai samu cikakkun wata biyu ba tafiya za ta kama shi zuwa aikin haji me ya kamata ya yi azumin kafara da ake bukatan yin sa a jere babu laifi idan mutum ya ajiye saboda wani kwakwaran uzuri kamar a ce mace sai za ta yi kafara ta wani adadi sai kuma jinin al'ada ya zo mata kaga dole ta ajiye yana yankewa kuma sai ta dora ko kuma ya kasance jinin biki ya zo mata za ta ajiye yana yankewa ba tare da hutun ko kwana ɗaya ba kuma sai ta dora ko rashin lafiya ta kama mutum sai ya ajiye yana samun sauki da zai iya kuma kare ƙara wani hutu sai kuma ya ɗora a to haka idan wannan tafiya ta kama shi ta zuwa aikin haji bayan ya fara kabbararsa to daga ranar da ya dawo wata gari sai ya ɗora sai ya ƙara saura akwai malaman da suka ba da fatawar haka idan kuma yana shakka shi ne sai bari sai ya daga aikin haji sai ya haɗa gaba ɗaya. to amma don saboda an ce ba a san aikin kiri in ba wani abin nan ba don rai bayi da tabbas wannan kuma yana cewa dangane da karatun fatiha a bayan liman karatun fatiha a bayan liman bisa ga zance mafi inganci idan liman na karatun bayyane magariba isha'i asubahi magariba din raka'o'i biyun farko da kuma isha'i raka'o'i biyun farko da kuma asubahi gaba ɗayanta baya zama wajibi ga mamu a ce sai ya karanta fatiha amma a karatun azhar da karatun la'asar da raka'a karshe ta magariba da raka'o'i guda biyu na karshe na isha'i wannan wajibi ne sai mamu ya karanta fatiha ina ba da gumma da kyau saboda a lokacin baya jin karatun liman abin da ya sauke masa wajibi a wancan karo shine manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya nuna cikin hadisi wanda duke da liman to kira liman ita ta kira'arsa kuma Allah ya nassanta a ƙarshen suratu al-araf wa idza quri'a alqur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun da haka zance mafi inganci lokacin da liman ke karatun bayyane baya zama wajibi ga mamu sai ya karanta fatiha amma in na karatun sirrance ya zama tilas to balantana kuma in mutum yana sallah shi kadai ya san dole ne sai ya karanta fatiha a cikin dukkan rakawoyin sallah kai tsaye za mu shiga cikin suratul mutaffifin sura ce makkiya tana kunshe da ayoyi 36 muna roƙon ubangiji ta'ala ya taimake mu wajen fassara ma'anonin ta daidai mai Allah a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim waylun lil mutaffifin الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يحسنون ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين wailul lil mutaffifin ubangiji ta'ala ce azaba ta tabbata lil mutaffifina ga waɗanda suke tauye mudin awo domin lafazin at yana nufin at wato tauye mudu abu ne da ya kamata ka kyale shi yadda yake sai ka loma kashi ko ka muka dashi sawa'un wannan abin mudu ne wanda ake auna gero da dawa da masara ko kuma a'a galan ne wanda ake auna fetur da shi ko ake auna bakin mai da shi sai mutum ya loma kashi ko ya mokaɗa shi ko kuma jarka sai da yan sayar da fetur wato ainihin suke sayarwa da mutane fetur da ita sai kasance an sa mata ruwan zafi ko an moka ta ko an matse ta shikenan ta yadda ba za ta ba da hakikanin awanta da ya kamata ba to duk masu irin wannan su ne ake wa barazana da wannan aya wailul lil mutaffifin azaba ta tabbata ga waɗanda suke tauye dukkan wani abu na yin awo allazina izaktalu su ne waɗanda lokacin da suka so su auno a wurin mutane alan nasu wurin mutane yastaufuna sai su nemi a cika musu za su je da zarka lafiyayya a cika musu za su je da galan lafiyayye sai an cika musu wa idza kaluhum amma in za su aunarwa da mutane abin da yake na mudu ne aw wazanuhum ko za su auna musu abin da yake aunawa ake da sikeli yukhsiruna sai su tauye shi an fahimta ku ala yazunnu ulaika annahum mabawutun shin masu irin wannan ba su da masanin cewa ba sa tsammanin cewa su za a tashe su ranar tashin kiyama ba su da kyakkyawan ne a zuciya cewa Allah zai tashe su li yawmin azim ga wani ne mai girma yawma yaqumu nasu ranan da mutane za su tsaya li rabbil a gaban Allah ubangijin halittu don me ba za su tuno wannan ranar ba sai su rinka ha'intar mutane cikin abin da dinsu hadisi ya tabbata cikin sunan na ibnu maja daga abdullahi dan abbas Allah shi kare a gare shi abdullahi dan abbas ce lamma qadima an-nabiyyu sallallahu alaihi wa sallam al-madina yayin da manzon Allah tsira da amincin Allah tabbata gare shi farkon lokacin da ya zo madina kanu min akhbasin nasi kailan mutanen madina sun fi kowa a tarihi yin magudi wajen au awo da sikeli ne awo da mudu ne awo da dukkan wani abin da aunawa ake kafin a sayar mutanen madina sun shahara da magudi wajen wannan fa anzalallahu subhanahu wa ta'ala wailul lil mutaffifin sai ubangiji ya saukar da wannan sura ko wannan aya akan su abdullahi da bazai ce fa ahsanul kayla ba'da zalika daga nan gudan sai suka kyautata wato ainihin mudun su sai zanto mudun da suke zuwa sun sayo sari da shi da kuma shi suke sayarwa illa iyaka sun je sari sun sayo kowane mudu ɗaya naira talatin in suka zo cikin gari za su sayar babu laifi su sayar talatin da biyar babu laifi su sayar arba'in ko da ko daidai mudun ne to amma laifin shi ne sai mutum ya je da babban mudu sai ya auno idan ya zo sayarwa sai ya sayar da karamin mudu ta yadda mudu hudu manya-manya da ya sayo in ya tashi aunar da su sai su tashi a mudu biyar ko biyar da rabi ko shida sannan kuma ga ƙarin kuɗi kuma a ciki to a nan gurin ma kuɗi yake duk mai wannan Allah ba zai sa masa albarka cikin kasuwarsa sai ga ya tara kuɗin ya tara kuɗin amma bai kwanta ya huta ba sai kawai ya zo mai gadi waye mai gadi yana ta tara kuɗin baya ci baya sutura baya morewa baya ibada yana yi wa yara gadi eh ya zama stoki fa ya mutu yara su ci kuɗin ba za su yi masa albarka ba ba zai samu hutu a cikin su domin ya riga ya musguna wa bayin Allah kenan Allah ya tsare mu kalla inna kitabal fujjar fi sijjin wa ma adraka ma sijjin كتاب مرقوب ويل يومئذ للمكذبين الذين يكذبون بيوم الدين وما يكذب به إلا كل معتد أثيم إذا تتلى عليه آياتنا قال أساتير الأولين التي كلا وتكلمة ذاك أنفاني لتدنسا وإن كتاب الفجار للي للتافن فاجرا متاني ما تساقن أبنجي ما تزكي مكبائرة littafinsu da ake rubuta wato kurakuransu labi sijjiyin yana cikin wani wuri da ake kira sijjiyin to kalmar sijjin malaman tafsiri sun yi sabani akan ta waɗansu suka ce abinda ake nufi da asijjinu a larabci shine azziq ashadid matsatsi wanda yake mai tsanani wuri mai kunci waɗansu suka fassara asijjin da cewa wato ainihin wani rami ne Dake karshen kasan bakwai dukkan littafi ko rajista da ta shafi masu aikata barna sawa'un zina ne sawa'un shan giya ne sawa'un kudin ruwa ne sawa'un masu magudi ne wajen sayar da kayan abinci ko sayar da man fetur ko masu garwaya ne da juna waɗannan rajistar tasu idan aka rubuta laifinsu sai a yi ƙasa da ita can ƙarshen ƙasan bakwai sai a ɗora ta akan wani ƙaton dutse kuma a can gurin ne dama dab da wutar jahannama shine inna kitabal fujjari lafi sijjin suka ce asalin sa fi'il ne daga kalmar as-sajnu sai aka ɗora ta kan mizani na fi'il kamar sukan ce fisik a larabci suna nufin wanda ya kai matuka wajen fasikanci fasik fisik sharib shirrib idan an ce shirrib wanda ya kai matuka wajen yawan sha sawa'un shan abu ne na halal ko kuma na haramun an gane ko to wannan shine mizanin kalmar inna kitabal fujjar lafi sijjin waɗansu kuma suka ce lafi sijjin wato cikin wuta ke. wa ma adraka ma sijjin me ya sanar da kai abin da ake kira sijjiyin sai Allah ta kitabun marqum wani littafi ne rubutacce katuwar rajista ce wadda a cikin ta akwai shafuka da ke bayanin nau'ikan aiki da kuma wanda suka yi irin wannan aiki wailun yawma izin lil mukazzibin azaba a wannan yini ta ranar tashin kiyama ta tabbata yawma izin a wannan yini lil mukazzibin ga masu kare ta tashin kiyama allazina yukazzibuna bi yawmiddin sune waɗanda suke karyatawa bi yawmiddin dangane da ranar sakamako wa ma yukazzibu bihi ba wanda ke karyata wannan yini na ranar sakamako illa kullu mu'tadin asiyam fati dukkan wani mu'tadin mai ta'addanci asiyam sannan ko mai sako lafazin mu'tad yana nufin mai ta'addanci cikin shiga haƙƙin mutane imma dukiyoyinsu imma rayuwarsu imma mutuncinsu dukkan wanda yake yawan zagin mutane yana wani nau'i na ta'addanci domin ya shiga cikin mutuncin wani haka dukkan wanda yake yawan yi da mutane ko yi wa mutane ba'a ko su kansu akan abin da ba su da haƙƙi akan abin da shi baya da haƙƙi to duk wanda ya shiga cikin ta'addanci dan ya ta'addanci ga mutuncin mutane to haka kuma wanda yake cin dukiyar mutane ta hanyar sata ta hanyar sane ta hanyar fashi ta hanyar dukkan wata hanya ta magudi shi kuma ya ta'addanci ga dukiyoyin jama'a kenan shi ma zama mu'tad to balantana ko mai ta'addanci ga rayuwar mutane la'an su ko kashe su wa ma yukadzibu bihi illa kullu mu'tadin sannan kuma karshe asim mai laifi wanda yake tsakaninsa da ubangiji al-itida laifin da yake tsakaninka da Allah amma wanda ya shafi mutuncin bayi al ism kuma laifin da yake tsakaninka da Allah ne tsantsa kamar shan giya kamar zina baka yi wa kowa ta'addanci ba amma ka keta dokar ubangiji idza tutla alaihi ayatuna mai irin wannan laifi saboda yadda ya shagala da shi idan an karanta masa ayoyin mu domin a yi masa wazi kala sai ka ji a ce asatirul awwalin waɗannan ai tatsuniyoyi ne na mutanen farko tatsuniya ce da Allah ke lemu ba wai wahayi ne saukake daga Allah ba kalla ban wana ala qulubihim ma kanu yaksibun كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون ثم إنهم لصال الجحيم ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون وبنجد كلا wato kalma ce ta tsawa da ake dangane da mai irin wancan tunani bal bari dai rana ala qulubihim ya riga yayi tsatsa akan zukatansu ma kanu yaksibuna irin abin da suka kasance suna aikatawa na mugunyar aiki shi yasa ko an yi musu wa'azi wa'azin baya musu tasiri hadisi ya tabbata cikin sunan na ibnu majah daga abu hurairah Allah ya kare da gare shi yace manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yace innal mu'mina idza aznaba mumuni idan ya aikata wani aiki na laifi kanat nukutatun sauda'u fi kalbi sai a rubuta wani dugo ko a diga wani dugo baki akan zuciyarsa fa in taba wa naza'a wastaghfara idan ya tuba daga wannan laifin ya kuma daina ya kuma yi istighfari saqula qalbuhu ko kuma sukila qalbuhu sai a gyara zuciyarsa wato a kawar da wannan bakin sai ya kasance ta zama fara kalla ita tana kyalli tana walƙiya. fa in zada amma idan mutum ya ƙara wani laifi a kan na daɗin zadat sai baƙin ya ƙaru. yana ƙara laifi baƙi na ƙara ƙaruwa a cikin zuciya fa zalika lazi allazi zakarahu Allah fi kitabi manzo Allah ce wannan shine ran tsatsa wanda Allah ya ambata a cikin littafin sa da yake kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibuna ina fada mun wato laifi bayan laifi kan laifi da laifi dan uwansa shi ke sa zuciyar dan adam sai ta rinka duhu sai ta rinka duhu tun tana ansa kira sai ta kawo matukar da ba ta ansa kira ina fata an fahimta kuma tun mutum yana yin laifi yana koyewa yana kyama baya son a ganshi idan ya je yi wato ainihin yana tsartsar kamar wani yake cewa wai lokacin yana sabon dan shiga sinima idan zai shiga daga gefe gefe ke tsayawa dan idan gobara ta tashi ya fita yace amma wallahi bai ankara ba sai ga kawai ma ba ya da wurin zabi ko ina ma shiga yake kuma kansa tsaye to kaga a hankali a hankali ne sai abu ya riga ya tsatsa a cikin zuciyar dan adam kamar kuma yadda wani da ya aikata fasikanci kuma Allah ya arzuta shi duba yake cewa yake cewa aikin laifi na farko da na biyu ne suka fi wahala amma da zaran ka shiga na uku da na hudu shikenan ka zama dan gari baka jin sa ko da mutum zai a karan farko wai sai ya rika tunanin ya zai yi ko me zai ce wa matar kuma ya ya ya ya amma da yayi na daya yana tsartsar yayi na biyu yayi na uku shikenan ya riga ya zama dan gari to kuma wannan tun yana ganin laifin abun a karan kansa sai zo baya ganin laifin abun. to wannan shine tsatsa din da Allah ke nufi wanda take zuciya ke yin tsatsa ta dace shi gaba daya rana ala qulubihim ma kanu yaksubun Allah tsare kalla innahum an rabbihim yawma idhil la mahjubun innahum lalle su kafirai an rabbihim dangane da ubangijinsu su yawma idhin a wannan yini na kiyama la mahjubuna wato ababan sanya wa hijabi ne za a za a sha makance su ba za a ba su damar ganin Allah ba irin yadda mummuni za su ga Allah thumma innahum lasalul jahim sannan kuma lalle su kafirai lasalul jahim za su shiga cikin wuta ne thumma yuqalu sannan kuma za a ce da su hadha allazi kuntum bihi tukazzibun wannan shine abinda ka kasance kuna kareta shi idan an faɗa wato maganar wuta maganar azaba da in an faɗa ba ku yadda ba to ga gaskiyar abu ta tabbata al'ana hashasal haqqu yanzu kan gaskiya ta riga ta bayyana gare ku sai Allah ce كلا إن كتاب الأبرار لفي كتاب مرقوم يشهده المقربون إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون تعرف في lafazin illiyin ko illiyun wato jam'i ne a sigarsa baya da mufradi daga cikin lafazinsa kuma baya da tasniya akwai dangogin kalmomi irin wannan wanda a sigarsu suna zuwa a jam'i amma ba sa zuwa a daidaikun kalmomi ko kuma yan bibiyun kalma an gane ko to abinda illiyun ke nufi irtifa ba da irtifa ko uluwin ko fi uluwin wato sama bayan sama sama bayan sama har so babu adadi ko kuma har so zuwa saman bakwai Allah ce kalla inna kitabal abrari lalle littafi ko rajistar da ake rubuta ladar masu kyawawan ayyuka masu kiyamun laili masu tahajjudi masu karatun qur'ani masu sadaka masu zakka masu tauhidi rajistar da ake rubuta sunayensu da bayanin irin ayyukan da suka yi lafi illiyina tana can karshen sama ta bakwai daf da wurin sidratul muntaha ina fata an fahimta a can rijista take a ajiye daga nan idan kai aiki sai a daga aikin sai a yi sama da shi sai mala'iku su bude masa kofofin sama yi ta wucewa yi ta wucewa har sai ya je can inda za a rubuta sai a ajiye shi a can gudun zuwa ranar tashin kyama su ko kafirai nasu idan suka yi sai su yi tsammanin za a bude musu a yi sama idan aka yi sama da shi ina sai a samu kofar a rufe sai a yo kasa sai an je can karshen kasan bakwai lafi din kenan wancan lafi illiyin wannan kuma lafi sijjin wato sun zama kishiyoyin juna ke ina fata an fahimta inna kitabal abrar lafi illiyin sai Allah ce wa ma adraka ma illiyun me ya sanar da kai abin da ake kira illiyun aka ce kitabun marqum wani littafi ne rubutacce wanda ya kunshi bayanin rubuta ayyukan mutane yashhaduhul muqarrabuna waɗanda suke ba da shaida a kansa su da me aka rubuta su ne almuqarrabuna makusanta cikin mala'iku duk aikin da mutum ya yi idan an yi sama da shi wato ainihin mala'ikun sama ta ɗaya za su gani na sama ta biyu na sama ta uku har zuwa na sama ta bakwai duk sun gani ga wani ɗan wani yi aiki na alkhairi iri kaza su kuma suna ƙara masa istighfari suna san shi a matsayin sa na mummuni shine yashhaduhul muqarrabun innal abrar lafi na'im al abrar bayi masu da'a lafi na'im lalle suna cikin ni'ima alal ara'iki suna kan waɗansu gadaje na sarauta yanzuruna suna kallon juna shine wato aqbala ba'dhum ala ba'dhin yatasaalu wato suna masu fuskantar juna ana zaune ana hira ana zama na raha da jin daɗi wato cikin gidan aljanna Allah sa mu cikin su ta'rifu fi wujuhihim nadratan na'im kai mai karatu idan da zaka gansu ta'rifu fi wujuhihim zaka shaida a cikin fuskokin su nadratan na'im damshi irin na ni'ima alamu irin na ni'ima ka san kowa nan gidan duniya wanda yake cikin jin dadin rayuwa daga fuskar sa zaka gane wanda yake cikin wahala kuma daga fuskar sa kana iya ganewa ko yanayin jikin sa to haka su waɗancan in aljanna daga jikin su ko fuskar su ko yanayin su zaka gane lalle suna cikin ni'ima shine ta'arifu fi wujuhihim nadratun na'im a wata qira'a tu'rafu fi wujuhihim nadratun na'im yusqawna min rahiqin maktum ka karanta wannan kuwa to bismillah يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون ومزاجه من تسنيم عينا يشرب بها المقربون ubangiji ta lace yuskauna za a rinka shayar da su min rahiqin daga wani abin sha lafazin rahiq yana nufin shara. dangin abin sha na gidan aljanna waɗansu malaman tafsiri suka fassara shi da cewa wato rahiq ana nufin giya irin ta gidan aljanna ɗaya ne daga cikin sunayenta suka ce kuma koda cikin giyar gidan aljanna hawa hawa ce ta fuskar kimarta da darajarta gwargwadon yadda mutane ta fuskar imani da aiki na gari suke mataki mataki ko hawa hawa to rahiq ita ce ta ƙarshe yusqauna za a shayar da su min rahiqin daga wato ainihin giyar gidan aljanna wadda ita ce aji na ƙarshe wajen kima da daraja maktum wadda a ƙarshen abin da za zaka haɗiya a cikinta khitamuhu miskun an gane ko waɗansu suka ce maktum a rufe take ba yadda za a yi a buɗe ta sai lokacin da bai sha zai sha sai a buɗe masa dan ma kar wani ya ji kanshin kar wani ya ji wani abu sai kai da za ka sha Shi ne ma'anar maktub to kuma sai aka ce khitamuhu misk me yake nufi da khitam karshen abin da za ka sha a cikin kofi ko a cikin koko da za a baka bayan ka sha ka san galibi abin sha na gidan duniya irin wanda muke yi galibi za ka samu idan kana cikin sha in ka zo karshe za ka samu diddiga to sai ka samu bayar daɗi sai yasa idan mutum ya sha sha sai ya bar mai sauran to ka a ce ga wani abu zaka ka bar sauran abin zai maka nima gaba ɗaya ba ya kamata a ce ka kwankwaɗe gaba ɗaya to ita wannan rahikin maktum din khitamuhu abinda za ka sha na karshe digo na karshe misk yana kanshin turare an ambaci misk dan a kusanto maka da nesa ne amma ba wai dan kashin turare irin naka ba wani abu ne mai matukar na karfe kai sai ka ji wannan abin da zaka sha na karfe ya fi duk abin da ka sha a baya daɗi a cikin kofin shine ba nar kitabuhu misk ina fata an fahimta duk wannan kwatance ne sai dai mutum ya ji san zai gani wa fi zalika falyatanafasil mutanafisun suka ce fi dinnan ma'anar ta ila ai wa ila zalika falyatanafasul mutanafisun yi zuwa ga wannan abin da aka ambata na sakamako falyatanafasul mutanafisun ya kamata masu gasa su yi gasa wato ana son jama'a su rinka yin gasa ne cikin ayyuka na alkhairi na ibada ba gasa cikin harkokin duniya ba gasa cikin harkokin duniya tana shagaltar da dan adam ne kamar yadda Allah ce alhaakumut takasur hatta zurtumul maqabir galibi at-takasur nuna wa juna yawan dukiya na fi wani kuɗi ko wani ya fi ni ko ina son gida na ya fi na wani ko shi ya fi nawa ko ina son mota ta tafi wani wannan attakasur din shine alhakum yake shagalar da ku ya mantar da ku ma manufar rayuwar ku hatta zurtumul maqadir ba ko ya aune ba kawai sai ku ganku a kabari ba ku gama gasa ba kun mutu ina fata an fahimta saboda gasa tana dimotar da mutum mutum so yake idan ya gida a ce ai duk garin nan gidansa ne kadai ban da shi ba wani idan ya shiga mota a ce ai duk garin nan motar wani idan ya daura tawafi haka idan ya sa agogo haka in turare ya fesa a ce ai duk garin nan ba turare irin na wani an je wurin dauran aure yayi na daya ko an je wani wani taro ko munasaba yayi na daya ta fuskar hula ta fuskar kaza ta fuskar kaza ta fuskar kaza to wannan ko ba ba ba da wani amfani abinda ake son ayi gata cikin aikin alkhairi ya kasance kowa yana yi dan Allah wani ya gina wata katuwar islamic center wadda ta kunshi makaranta ta kunshi masallaci al'umma suna karatu maza da mata da yara ni kuma sai in ga me ake da bukata saura a gari na to ana bukatar labirari dan ga malamai na addinin musulunci ba su da katuwar labirari sai in zo in yi katuwar labirari a cikin gari in ɗaukan mata ma'aikata in je in yi odar littattafai daga saudiya daga egypt daga lebanon ta ruwa ta sama a shigo da su kuma labirarin su kunshi bangarori guda biyu ga bangaren littattafai na addini abin da ya shafi tafsiri abin da ya shafi aqida abin da ya shafi hadisi abin da ya shafi fiqh usulul fiqh abin da ya shafi lughar larabci abin da ya shafi balaga wane ne wane ne sannan kuma ta kunshi bangare kuma na boko abin da ya shafi sciences abin da ya shafi waye waye waye duk abin da ake bukata yaran da suke karatu su rasa inda za su je su nazari duk a bude musu in ɗauki ma'aikata su yi wannan idan mutum ya wannan kafin sadaka jariya ce don yanzu idan ka gina laburari sai ce shekara ɗari biyar ana amfani da ita to wani ɗan adam da yake da rayuwar da zai shekara ɗari biyar a duniya babu to kaga wannan ɗari biyar ɗin kamar ka rayar da kanka ne domin duk lokacin da aka yi karatu kana da lada ko mutane nawa za su tarbiyyanci a cikin wannan laburari ɗin wanda zai karanci addini ya zama kwararre ta fuskar addini wanda zai karanci ilimin zamani ya zama kwararre ta fuskar wannan ya zo taimakawa al'umma da wannan ilimin nashi to kaga sai ka zo kai wannan wani yayi labarari ya riga ka kai kuma wani kuma sai ya taso sai ga to ni ko me ya kamata in yi tunda dai wani yayi na daya a bangaren Islamic Center wani yayi na daya a bangaren labarari ni bari zo an asasa wani wani asibiti na musulunci na'am wani yayi asibiti to ni ko bari in zo in bude scholarship ina da wani kamfani ina da shaya a wani kamfani wanda yake mai ci a turai ko a nan gida najeriya a duk shekara ina samun riba kamar kaza to wannan ribar ta wannan kamfanin tunda kamfanoni da yawa ne nike da shaya a cikin su to ta kamfani kaza kawai ta zama laburari ce ga dukkan ƴaƴan marayu da suka tashi ba su da iyayen da za su biya musu kuɗin makaranta scholarship ka nike son ta zama scholarship ce ga dukkan ƴaƴan marayu waɗanda suka tashi ba su da abin da za su yi karatu a ba su karatun primary tatacce na secondary tatacce su je university in ma za su karatu a waje in ma za a tura su in suka kwasai wannan ni ko wani ya zo ya ce ni kuma aikin da zai yi kenan shine wa fi zalika falli tanafasul mutanafisun a cikin wannan ya kamata masu gasa su gasa ayyuka na alkhairi kar mu rinka mai mai wani yayi kaza ni ma sai nayi kaza to sai ko mu koma muna faɗa da juna wani yi islamic center ni ma islamic center bayan tashin ta wadatar in tashin ba wadatar ba na karatawa babu laifi amma tashin ta wadatar ko guda biyu sun ishe mu ko uku sun ishe mu sai wani ya zo ya ta hudu wani ya zo ya ta biyar kaga zama gasa sake birkici wani ya bude makaranta ni ma sai in ce dole sai na bude makaranta bayan tashin ta wadatar ba a da bukatun tawa ya zama rikici kenan dan zamu zo ne muna gasa ni na so in sace mishi malami shi na so sace min malami ni na so in sace masa liman shi na so sace min liman ana ta gasa ana ta hayaniya sai ku yi ta zagaye aure ɗaya babu wani cigaba ya zama gidadanci cike. amma wayewa sai ga bukatar menene lafi idan dauki dana na kai makarantar ka in ka bude makarantar ka ta ci nasara ni in shiga wani aikin daban ai ba sharɗi bane in ce ni ma sai na gina makaranta na sa dana a makaranta ta yan unguwa ta a makaranta ta dubawa ake a ga menene za a yi ba a mai ba tunda al'ummar gaba ɗaya ta musulunci ce to wannan sune ayyuka na alkhairi irin yadda ya kamata mu yi gasa a cikin su ina fata an fahimta wanda babu alfahari a ciki kowa yana yi dan Allah kowa yana neman yardan Allah shine ma'anar wa fi zalika fi suna amma kaga inda kurakuran mu yake wanda ko muke shan wahala in ba mun gyara ba in ba malamai sun fito sun faɗakar da mutane hakikanin addini wanda ba su zuciya a ciki ba kullum muna da yadda za mu ci nasara a ciki muna da abubuwa sinadarin cin nasara a cikin al'amuranmu na rayuwa da addini amma ba ma yin amfani da su yadda ya dace kowa yana son a kyale shi ne ya fi son zuciyarsa in ya tsara kaza kaza zai shi kenan galibi in ka ga wani ya zuwa tambaye ka musamman cikin manyan mutane ya yi maka fatawa to ya yi wa matarsa saki uku ne yana son ta koma amma ya zai kashe sa ya zai fitar da zakka in sha Allah har ka gama ba wanda zai tambaye ka yadda ake fitar da zakka malamin kansa ne akan zakka san wa mutane yake ba cikakkiyar bayarwa yake ba ina ba za mu haita waɗansu daidai da geran azumi da za a rika baiwa talakawa daga cikin kudin zakka ne kunu waɗansu da za su yi a masallaci daga cikin kudin zakka ne waɗansu daidai da saukar baki idan yana da baki daga cikin kudin zakka ne an gayyace shi biki a dangi daga cikin kudin zakka ne za a aure da ƴar wansa ƴar kanwarsa zai sai mata gado zai mata mene da duk ya ware kudin zakka duk wata matsala ta taso cikin kudin zakka zai bayar wallahi yawanci haka suke wallahi tallahi malamin da suka zan zai faɗa musu gaskiya ta dan ba shi kadai a dan dunkulin sa yar dubu hamsin yar dubu abin nan sai ya shiru ya ce Allah baya zakka ya faɗa mana shekara mai zuwa dubu hamsin ɗin da makali wallahi ba to sai ya shiru to sai kai wa mutane su cin garin babu baka to waye ce kuma ka sai mun gero da zaka mu ka bani kuɗi na mana in na ga dama in sai gero in na ga dama in sai wake in na ga dama in sai wa mata ta tabbar sallah amma sai ka sai mun gero <laughs> haƙƙin bana wani ne a matsayin talaka naka ne namu ne a matsayin mu na talakawa amma sai ka faɗa mana yadda zamu kashe ka ba mu mana mu tsare tsara yadda zamu kashe da kanmu ya kamata gaskiya masu attajirai su ji tsoron Allah kuma a yanzu ka duba yadda mutane suke gasa tun ba da nake faɗa tun ba da wacce nake faɗa gasa ta zuwa umara Ina wani yin zamanin abin da ya sa nake faɗa dan ni ban samu damar in je umara bane ba wallahi idan ina son duk shekara in je umara cikin ramadana zan tafi Allah in eh, ina son duk shekara in tafi zan ba sai na kashe ko kobo na ba akwai taruka da ake duk shekara sai an gayyace ni tun ana gayyata ta ba na zuwa har ma aka zo aka daina gayyata ta aka ce to amma dai kofa tana nan a buɗe duk shekarar da zan je Ramadan ya rage kwana a karin in sanar za a aiko min da tiket din tafi amma ba wannan ne a gabana ba kuma kun shaida ne akwai shekarar da mun yi rabin tafsiri na tafi tara to daga baya kuma ban sake zuwa ba har yau kuma yana da damar inji kuma akwai sanayya da waɗansu attajiran menene wa yake attajirai kawai zuwa zaka kasar mutum fa sai ba ka kujera ba wani abu ne mai wahala kawai kawai ba za ka yi mutunci ne ba amma da ka je ka zuga mutum ai irin yadda kuke hidima ga addinin musulunci ai duk garin nan ba irin ka ai duk kaza kaza yau mu in ba ba da irin koma ko wa'azi ma yi da shi ke ana magana ki ba na ne ba shi ke nan ba wallahi idan ka faɗa ka kujeran gwamara da kujeran maka waye duk zaka tafi ka je ka samu wani jami'in gwamnati kana shiga ofis ɗinsa yana tsartsar an ce malam na zuwa suka ce salati goma ga annabi yana jin tsoron za ka yi masa wa'azi kan zalunci sai ya kafa ke salati goma ga annabi ya laɗi 129 bismillah goma sha tara wane ne wane ne wane ne Allah kiyaye mana ku Allah tsare mana ku wannan ba za ka fito da kujera ba ko a nan Maiduguri ko a Kano ko a Bauchi ko ballantana ka je Abuja har ma dan ka sai ka samu musu kujera to amma dan ka samu wannan kuma sai me wallahi idan ina son wai in tafi wai umara wai duk shekara babu abin da zai hannun tafiya insha Allah amma gani na wannan aikin ya fi muhimmancin zuwa umara ya fi muhimmancin zuwa wani taro da za a tsare ko ana taro ana shan shayi kawai ana karanta abin da kila kowa ba zai iya aiki da shi ba a shiga cikin aikin rurrus shine magana la an yahdi Allah bika rajulan wahidan khairul lak min mutum ɗaya ya shirye ta hanyar ka ya fi maka alkhairi saboda duk abin da za a baka na dukiya kuma Umar na zauna na yi sau na Allah kalli umaran nan na yi sau talatin ina zauna a can duk mako lokacin nan in muna so mu je duk mako za mu je ko duk mako biyu za mu je mu umara to me kuma yanzu na je na yi fadanci ko in karɓi kujerar umar ko in aika aiko mun ko me da sauransu in bar abin da yake wajibi da ya kamata in yi wanda in ban yi ba ba za a samu wanda zai cike gurbin ba in je in yi wani abin da in ban yi ba wani zai yi to irin wanda ya kamata a kalla to kaga bayan kun fahimci wannan ba na tsammanin akwai wanda zai ce ana masa kyashi ne ko dan ni ba da halin zuwa umara zai masa kyashi amma abin da ake magana yanzu akwai wanda yanzu umara ta 30 ce zai je akwai wanda ta 40 ce zai je akwai wanda ta 50 zai je akwai wanda yake ta goma ce akwai wanda yake ta biyar umaran nan ka kashe kuɗi kaɗan alal kalla ka kashe naira dubu ɗari biyu dubu ɗari biyu wannan su ne masu kashe kuɗi kaɗan akwai wanda za su kashe dubu ɗari biyar akwai wanda za su kashe miliyan ɗaya akwai 'yan sama da haka to kaddara dukkan waɗanda za su je umar nan daga maiduguri misali alal akalla za ka samu mutum nawa za su tafi bana mutum ɗari Mu kaddara mutum ɗari biyar za su je kowa kaddara abin da zai kashe shine dubu ɗari biyu mutum ɗari biyar kowa dubu ɗari biyu to shi kenan sai a ce to ku waɗannan mutane a madadin ku kawo dubu ɗari biyu asusun musulunci kowa ya bada dubu ɗari ya rike dubu ɗari ya hada cikin jaransa amma ya bada dubu ɗari za a aikin musulunci da ita dubu ɗari ɗari ɗari har sau ɗari biyar miliyan nau kenan to jifa miliyan biyar a nan gudu miliyan biyar kenan ko to ka duba wannan kuɗin idan za a aikin idan ka tafi da wannan kuɗin asibiti nan gurin general hospital mutane nawa za ka tayar mutane nawa zaka tayar daga asibiti yara yan makaranta waɗanda nawa zaka ɗauka nauyin su je su karatu inda babu ruwa a unguwar a garin nan yanzu azumi ake waɗansu ruwan da za su sha yanzu ba su tabbatin ruwan da za su yi buɗe baki da shi a unguwar bohol nawa ka gina dan Allah bohol nawa za ka gina akwai unguwannin da idan ka je yawo dan daga bara zuwa bana ne na samu kaina cikin in yi yawo a waɗansu unguwanni wanda babu wanda ya sani sai ni kadai in yi shigar burtu haka wallahi akwai unguwar da wucewa za ka yi cikin tashin hankali kake ba mu gudanar ruwa ko ɗaya duk wanda ya wanke wanke daga gidansa ko ya wa yaro wanka sai dai fito ya watsara kofar gida to wannan yanzu da rani kenan idan da damana ka zo yaya ruwa ke a wannan unguwannin na'am to amma sai mutane wasu tsara kudin su je umara kuma ka je umaran baka iya ba tun daga jidda fa na farko da baka dauki ihrami ba sai a jidda kaga ka wuce mikati kuma daga jidda din sai ka je ka sai ihrami sai ka daura nan gurin kabar dantsan ka a waje kamar shago sarkin dambe. wa ya ce ma a bar dantsi a waje a nan gurin a cikin dukkan aikin umra a wuri ɗaya ake barin dantsi a waje shi da wajen tawafi wani tun daga lokacin da ya sa ihrami daga mikati har ya sake zuwa ya tire ya bar nan gurin katon dantsi kamar zai dambe dan girman Allah wannan ya san ma me ake umra ya san ma me yake umra ba nan kawai yanzu mutane suna faɗa ba ga lokaci da zai bata ga shi je bai iya aikin ba ga shi ya kashe kuɗi ga shi ya dakatar da business ɗinsa ga kuma abin da zai barwa iyalinsa in ka haɗa sai ya ga nawa ne ya kashe duka to ya ɗauki rabin wannan abin da kansa ma kar ya ba wani in yana ganin in ya ba wani zai cinye in ya ba wani zai cinye ba lada yake so ba ya je unguwa da kansa ya sabiyan da kansa ya nemi kwararru unguwa kaza babu ruwa a je a yi sabiyan a ga daidai ina ya kamata a yi bohol ya nemi izini daga lokal gamman ya nema daga sir gamman yayi wani ne a samu fili a yi katon bohol mutane su rinka shan ruwa dan girman Allah wani ne mutum ba zai samu ba a yi sallah a yi alwala a yi wanka a sha a yi buɗe baki a yi sahur wani ladan ne ba za ka samu ba wannan kuma yana buƙatar ilimi yin wannan umar haka tana bukatar ilimi tun daga farkon ta karshe amma wannan yana bukatar ilimi ko baka je da kanka ba wani ka ba kuɗin ya je kana da ladan to amma kaga sai mu kyale wannan haka za a zo yu daga Maiduguri haka daga Kano haka daga Abuja wallahi kuɗin da mutanen mu kawai suke zuwa Umar Ramadan ta goman ka sai kadai idan ka dauka yanzu za ka tara kuɗi sama da miliyan 100 hmm. waye miliyan 100 to a ce duk shekara za ka ajiye naira miliyan ɗari a asusun musulunci wani irin aiki ne ba za ka ba a Najeriya miliyan ɗari wallahi za ka iya musulantar da 'yan Niger Delta da 'yan kasar Ogun din nan cikin shekara biyar amma mutanen mu sai yin wannan wai kowa yana son ya abin da shi ya ga dama ba abin da Allah ya tsara masa Abinda abin da shi yake so da kansa ya kamata ku ji tsoron Allah ya kamata ku ji tsoron Allah duk malamin da ya muku wani abin nan bai faɗa muku ba ya cuce ku ne an dauke wuta ne ko da haka ya kamata mutane su lura da wannan su sani cewa me ya kamata su yi gasa a kai ba abin da bai kamata ba su zo suna ta gasa kan abin da bai kamata ba umar ta zama alfahari yanzu wani ya je sai je wai har ma samari ta suke dan wani ya saba zuwa bai je ba sai ce wani bane ya fada kwata eh, ya fada kwata mi ma'ana jarin sai ya dan yi kasa kenan shi kuma dan kada sai ya fada kwata mi ko banki ko ko bashin banki sai ya ci dan ya tafi wai bai fada kwata mi ba kenan bai san bai yanzu ne a fil fitnati in da ba ka fada ba yanzu ne ka fada wa fi zalika falyatanafasu mutanafisu a cikin wannan ne ya kamata masu gasa su yi gasa wa mizajuhu min tasnim mizajuhu abinda za a garewaye wannan abin sha din da shi min tasnim daga wata idaniyar ruwa ce cikin aljanna da ake kiranta da suna tasnim an fahimta ko lafazin tasnim idaniyar ruwa ce amma inda ta sha bamban da sauran su sarsabil su wane daga kasa suke umbugowa amma ita ta sanim daga sama ne take tasnim daga sama take zubowa saboda asalinsa daga sanamul ba'ir ne sanam kuma ka sana ta mai ke to zarra kuma ba a sama yake ba a sama yake akan ce kuma sanamul shay'i ko ruwar abu kenan tasnim wato idaniyar ruwa da take zubowa daga sama ainin yashrabu bihal muqarrabun wata idaniyar ruwa ce wanda almuqarrabuna makusanta cikin bayan Allah yashrabu biha suke sha daga jikinta ko suke sha su koshi da ita innal ladina ajramu kanu min alladina amanu yadhhakun wa idha marru bihim yataghamazun wa idha qalamu أهلهم انقلبوا فكهين وإذا In ce innal ladzina ajramu lalle waɗanda suka yi ijrami barna a ban kasa ta hanyar kafirce ma ubangiji kanu minal ladzina amanu yadhakun sun kasance suna yi wa mummunai dariya in sun ganka a cikin shiga ta imani shiga ta musulunci kana kokarin ibada sai su rinka maka dariya su rika ganin rashin aikin yi ne yasa kake riko da addini su rike ganin wani matsatsi ne ya same ka a rayuwa frustration ne ya same ka kawai ka rike addini ya hakuna suna musu dariya wa idza marru bihim in ma sun wuce sun samu ne suna ibada ko qiyamul layli ko itikafi ko waɗansu ibadoji ya tagama sai su rinka zundan su wannan yana kagan su nan kagan su nan wai ibada ake yi ne ya tagama zuna wa idan kalabu yayin da suka tashi komawa ila ahalihim zuwa ga gidajensu in kalabu fakihin za su koma suna masu alfahari suna masu jin daɗin da matakin da suka samu kansu ko matsayin da suka samu kansu ta faɗa da addini ko rashin riko da shi suna ganin ita ce burgewa wa idara ra'awhum qalu inna haula ila dallun in ma sun ga mummune wace sun ga cewa inna haula lalle waɗannan la dalluna kwata tuke ne kida humai haka suke ganin mummune Allah ce wa ma ursilu alaihim hafizin ba mu turo su su zama yan gadi akan su ba tunda su sun ki bin Allah menene kuma za su tsaya suna mana kididdigar in mun yi aikin alkhairi suna aiwata mu da aikin alkhairi mu ko suna mana dariya da shi ko suna mana izgili da shi sai Allah ce وَيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ ala al الْأَرَائِكِ fal yawma ana nufin ranar tashin kiyama a yau kuwa Allah allazina amanu su waɗanda suka yi imani min al kuffar yadhakun za su rinka yi wa kafirai dariya ne wato su rama irin abin da suke yi an gane ko zuyyina lil ladzina kafaru al hayatud dunya wa yaskharuna min allazina amanu والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة والله يرزق من يشاء بغير حساب anan gidan duniya kafarai an kawata musu duniya an basu jin daɗin rayuwar duniya ta suke izgili ga mummune suke musu gwalo suke musu dariya ubangiji ta ala ce wallazina taqaw su waɗanda suka yi taqawa din fawqahum za su zanto su ne a saman kafirai yawmal qiyama ranar tashin kiyama shine fal yawmal ladzina amanu minal kuffar yarhaqun alal ara'iki yanzurun alal ara'iki suna kan gadajen su na sarauta yanzuruna suna masu duban juna mutaqabilin kenan hal tuwibal kuffaru ma kanu yaf'alun waɗansu malamai suka ce hal bal kuffar na da alaka da yanzuruna yanzuruna hal bal kuffaru suna masu lekawa su gani hal bal kuffaru shin an saka wa kafirai ma kanu ya faru na irin abin da suka kasance suna aikatawa a duniya ko ba sa kan ya musu shi ba wato za a ba su dama su leko haka su mun ne to wannan a takaice shine karshen suratu al-mutaffifin kai tsaye za mu shiga cikin suratul inshiqaq suratul inshiqaq ita ce sura ta 84 kuma makkiya ce tana kunshe da ayoyi 25 muna roƙon Allah ya fahimtar da mu ma'anonin ta dai mai Allah Bismillahir Rahmanir Rahim idza as-samaa'u shaqqat wa 'adnat li rabbiha wa huqqat wa idza وعنقت ما فيها وتخلت وعلمت لربها وحقت التي إذا السماء انشقت جي من كل علاقة إذا السماء انفطرت دا كما يوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا أبن أكي نفي انشقت تاقاجي كو تابو إذا السماء انشقت idan sama ta tsage ko ta buɗe ta zama kofofi mala'iku suka rinka sauka an gane ko wa azinat li rabbiha kuma ta saurari umarnin ubangijinta shine azinat bi ma'ana sami'at li rabbiha game da umarnin ubangijinta wa huqqat lalle ya cancanta gare ka ta saurari Allah din wa idal ardu muddat kuma idan ƙasa aka shimfida ta akan ce madda ya muddu ay basata yabsutu kenan wato shimfida abu to me ake nufi da shimfida kasa ranan da za ta zanto babu tudu babu gangare an gane ko wato za a miƙar da ita wa yas'alunaka anil jibali fa qul yansifuha rabbi nasfa Allah ce fa yazaruha qa'an safsafa sai da kasa ta zama qa'an wani fili saffafan daidaitacciyar mustawiyan kenan la tara fiha iwajan wala amta ba ka ganin wata kwana a ciki sannan ba ka ganin wani tudu ka ga muddat kenan an shimfiɗa ta an daidaita ta ta juna babu wani tudu babu waɗansu tsaunuka babu wani kwari ba rami babu gangara shine wato wa idan ardu muddat wa alqat ma fiha idan kasa ta jefar da abin da ke cikin ta ta fito da shi waje an gane ko shine wa akhrajatil ardu asqalaha idan kasa ta fitar da dukkan kayan nauyinta dan adam da aka binne cikin ta dukiya da aka samu cikin ta da dukkan wani abin da aka rufe kasa za ta binciko shi ta yi waje da shi cikin ran ababen da mutane suka yi amfani da shi ya kai ka same shi ya kai ka mallake shi ya kai ka kashe shi wa alqat ma fiha sai ta fitar da duk abin da ke cikin ta wa takhallat ta zama yamci ba komai shine takhallat aita wufunta asbahat laysa fiha shay'un tawayi gari ba komai cikin ta kenan shine wa takhallat wa azinat rabbiha lokacin kasa za ta saurari umarnin ubangijinta wa huqqat ya cancanta gare ta ko ta saurari umarnin ubangijinta talatin ya ayyuhal insanu innaka kadihun ila rabbika kad'an tamulaqi فأما من أوتي كتابه ya حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا يا أيها الإنسان يا كي أدم إنك كادح إلى ربك للكي kadahu sai aiki wadan suka ce ba wai kadahu aiki ne kadai ba aikin da akwai wahala aikin da akwai motsa jiki a jiki aikin da akwai amfani da karsashin ka ko kazar kazar ɗinka ciki shine alkadahu a larabci amma da anan yana nufin aiki ya ayyuhal insan ya kai dan adam innaka kadihun lalle fa kai ne aiwatar da aiki ne kada an wani aiki na musamman ila rabbika kuma kana kan hanyar tafiya zuwa wurin ubangijinka da haka sai ka lura irin aikin mai kyau ne ka je ka fuskanci Allah da shi mummuna ne ka yadda ka fuskanci Allah da shi akan haka ka nufaci Allah ne ga dangada tun daga lokacin lokacin da kake ciki a lokacin akan hanya kake ta zuwa duniya ka zo ko ba za ka zo ba amma daga lokacin da aka haife ka to ka zo kenan kuma kana ka kama hanyar komawa lokacin da ka sauko cikin duniya ka kama hanyar komawa ila rabbika dan lokacin idan ka kwana an rage kwana ɗaya a cikin rayuwarka idan kai sati an rage sati idan kai wata an rage wata idan kai shekara an rage da haka da haka kana kasa kana ƙara matsawa kusa da kabarin ka kullum yini ya wuce dare ya zo rana ta faɗi kana ƙara matsawa kusa da kabarin ka amurru bin al-ayyad tatra wa innama nusaqu ila al-ajali wal ayn tanzuru fala raji'un ذاك الشباب الذي مضى ولا زائل هذا الشباب المكدر yake cewa kwanaki suna ta shuɗewa gashi ana ta tura mu zuwa ga ajalin mu karfi da yaji ana jan mu kiririri mun ya ba mu ya ba dai jan mu wala ainu tanzuru ido ko na gani wancan ya mutu jiya wancan ya mutu shekaran jiya wani yanzu yana kai sun shimfidar mutuwa ko zai kai labari ko ba zai kai ba kana gani kai daukan wani fala raji'un zaka shababul ladzi mada kwanakin samartaka da suka wuce ba za su taɓa dawowa ba sun tafi kenan wala za'ilun hadha shababul mukaddir fulfula da ta riga ta kunno kai abokiyar tafiya ce ba za a rawayi gari ba a ce kuma wata rana ta koma kuma kayi fulfula yanzu kuma a ce fulfula kuma ta koma ba zai yi ba babu kila ne eh, ka iya mata fanti amma baya nuna ba ta nan ina fata an fahimta fa mulaqihi ko mai gamuwa da ubangiji ne kai tunda kai mai gamuwa da ka ne wato kaga sai kai aiki wanda gamuwar ta ku za ta yi maka kyau shine aiki na gari aiki kyakkyawa wadan suka ce fa mulaqihi ad-damir ya'udu ila al-maut mai gamuwa da mutuwa ne kai dan adam ka so ko baka so ba hadisi ko ya tabbata daga daga ibada ibn samit cikin sahih bukhari manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yace man ahabba liqa Allah ahabba Allah liqa'a wa man kariha liqa Allah kariha Allah liqa'a dukkan wanda ya gamuwa da ubangiji to Allah zai so gamuwa da shi dukkan wanda yake kin gamuwa da Allah to Allah ma zai ki gamuwa da shi zai kyamaci gamuwa da shi lokacin da Aisha ta ji wannan sai ta ce inna la na al maut ya za mu yi da ramu kawo mun ku bari mutuwa ba ma san mutuwa manzon Allah yanzu kenan yanzu mun yi mun nuna ke yake na wajen gama da ubangiji kala sai manzon Allah ce laysa zalika kin mutuwa ba shi kenan mutum ya ci gama da ubangiji ba walakin al mu'min amma shi mummuni idza hadarahu al maut lokacin da mutuwa za ta zo masa bushira bi ridwanillahi wa karamati sai masa bushara da cewa Allah ya yarda da shi ai masa bushara da gidan karamci da Allah ya tanadan masa falaysa shay'un ahabbu ilayhi mimma amamahu lokacin sai mummuni ya gaba abin da yake so sai ya mutu dan yana cikin kwanciya za a nuna masa wannan kwanciyar ajali da an nuna masa wannan sai ga kawai ya gara ma yayi mazai mutu a tashi kiyama ya shiga aljanna din kaga ahabba lika Allah ne an gane ku fa ahabba lika Allah kaga anan ya so gamuwa da Allah wa ahabba Allah lika Allah kuma ya so gamuwa da shi wa innal kafir amma kafiri kuwa idza hadara idan lokacin mutuwa ya zo masa bushira bi azabillahi wa uqubati sai masa bushara da azabar ubangiji da uqubar Allah irin wanda aka masa tanadi a lahira fa laysa shay'un akrahu ilayhi mimma amamahu lokacin sai ga babu abin da ya fi tsana irin illa a ya mutu fa kariha lika Allah kaga anan yaki gamuwa da ubangiji wa kariha Allah lika Allah ma yaki gamuwa da shi to menene abin da zai tabbatar maka a yi maka wannan bishara ɗin shine imani da aiki na gani. irin aikin da Allah yake so ba kai wanda ka zaɓa wa kanka ba danganin damar ka ya ayyuhal insanu innaka kadihun ila rabbika kadahan fa mulaqi fa amma man utiya kitabahu bi yamini amma wanda aka je littafin sa a hannunsa na dama wato mumuni kenan fa sawfa yuhasabu hisaban yasira da sannu za a yi masa hisabi wato hisabi wanda yake mai sauki wa yanqalibu ila ahlihi daga nan sai ya juya ila ahlihi zuwa ga ahlinsa wato iyalinsa da ke cikin gidan aljanna masruran wato yana mai farin ciki da irin wannan sakamako da Allah madaukakin sarki ya masa hadisi ya tabbata cikin sahih bukhari daga ummuna aisha Allah ta kare da gare ta tace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace laisa ahadun yuhasabu illa halaka ba wanda za a yi masa kididdiga na aiki ta a yi lissafi ɗaya ɗaya illa halaka face sai ya halaka duk wanda aka ce ranar tashin kiyama za a yi kididdiga ɗaya bayan ɗaya kullu sagiratun wa kullu kabiratun a ce sai an binciko ta sai an yi magana akan ta to zai halaka Aisha ta ce qultu ya rasulullah ja'alani Allahu fida'ak Allah ya sanya in Allah ya sanya ni in zama ni ce fansar ka ma'ana inda mutuwa za ta zo a madadin ta dauke ka ta dauke ni azza أليس يقول الله عز وجل فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا tace ba Allah ya ce duk wanda aka ba shi littafin sa hannun dama to wannan an masa hisabi da sanduka za a yi masa hisabi hisabi mai sauki ba ba Allah ya faɗa haka ba ya kuma zaka ce duk wanda aka ba hisabi zai halaka sai manzon Allah ce zalikal ard yu'radun wa man al-hisabu halaka yace wannan ai baki da duka ce ta bayan ba in dai an ta ayyukanka na alkhairi suna da yawa surin jayi muna na din muna na din yan kadan ne yan kasanta da alkhairi to ba za a zo a binciko su ba ɗaya bayan ɗaya sai a duba a ce kun ga wata akwatin gaba ɗaya na kyawawan ayyuka ne kun ga koya fi yawa kun ga wannan karamin shi kuma gaba ɗaya na munana ne wanne fi yawa za ce tafi aljanna amma inda za a ɗauki kowane akwati a bincika kila cikin kyakkyawan a ga wani ya ɗan riɓe a ga wani ya can gudun, kamar kwando ne na lemo idan za a bincike ɗai ɗai za a ga wani ba za ka saya ba amma a haɗa kwandon sai ka saya gaba ɗaya ka biya amma in zaka bi ɗaya ɗaya ko na ya ɗauko shi ka duba ka bincika ka duba ka hanga sai ka ga wani bai yi ba ka sai zai ga cikin rabin kwando yanzu ya mun da kwando gaba daya <laughs> manzo Allah ce ardu za to rahmar ubangiji ne zai ki kama ka in dai alkhairin yana da yawa to sai a kyale a barka za ta kin gashin ta ausu an gane shi shine yace wa man nuka shi amma in za a bi da kirki da yake to mutum zai halaka ta Allah وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثمورا ويصلى سعيرا إنه كان في أمره ce wa amma man utiya kitabahu wara a zahari amma wanda za a bashi littafin sa ko wara a zahari ta bayan bayansa wato sune waɗanda suka yi mummunan aiki kenan wato idan an zo ana ban littafi a hannun dawa sai su yi dama sai a tankube hannun sai a makalo hannun su wannan daga baya a ce ku ko hannun hagu sai a karɓa kuma daga bayan bayan su waɗansu malamai suka ce da ake nufi daga bayan baya wato za a tsaga kirjin su ne a toka hannun hagu har sai ya fito ta gadon baya sannan a ba su littafin su dan nuna munin sakamakon su shine wara a zahiri to irin wannan fasofa yadda uku gora da sannan ka ji mutum yana kiran halaka yana cewa ya halakata ya hasrata ala ma farratu fi ya bakin ciki na da nadama akan sakaci da ne dangane da haƙƙin Allah ta'ala wa in kuntu lamina sakirin mutum yana kiran halaka da kansa Allah kuma ce musu la tad'u al-yawma quburan wahidan wad'u quburan kathira ayo kar ku kira halaka kadan ku kira ta da yawa saboda mummunan aikin ku da kuka yi wa yasla sa'ira zai shiga wutar sa'ira innahu kana fi ahlihi masrura lalle shi ya kasance fi ahlihi da a cikin sa masruran yana mai farin ciki ya ci ya sha ya shakata Allah ya ni'imta shi ya yalwata shi amma ya ki kula da haƙƙin Allah ya ki kula da bautar Allah ya ki imani da Allah ya ki gaskata manzanni cikin abin da suka zo da shi innahu zanna an lan yahur shi ya samu yaqini tabbacewa lan yahura ba za a taba dawo da shi lahira ba za a taba dawo da shi bayan mutuwarsa hara yahuru ay raja'a yarji yarji wato yayi tsammanin ba zai dawo ba bala sai Allah ce ba haka bane ba inna rabbahu kana bihi basira lalle ubangiji ya kasance masani dangane da abin da bawa din ne yake ciki a rayuwarsa ta duniya sai ce fala uqsimu bi shafaq والليل وما وسق والقمر إذا اتسق لتركبن طبقا عن طبق فما لهم لا يؤمنون Ubangiji ya ce, Fala uku su bi shafaq, ina rantsuwa da abin da ake kira a shafaq, shine ragowar ja da yake wanzuwa a yamma bayan faduwar rana ko da rana za ta faɗi za ga ko ni ragowar ja a yamma har ka bace wata shine alamar lokacin isha ya shigo kenan to wannan shine shafak. Allah yana rantsuwa da shi wal laili wama wasaq ina rantsuwa da dare da abin da dare ya kunsa akan ce wasaqa fi'li madi yasiku wato fi'li mudari'i alwasqu shine wato ainihin mazdarin kalmar wasaqa yasiku ay jama'a yajma'u ko damma yadummu ma'ana ta kenan aljam'u wa dammu dare da abin dare ya kunsa a cikin an fahimta ko suka ce me yake da abin dare ya kunsa da rana yini ne ke rabawa mutane aiki wajen nahara ma'asha ma'aikaci ya tafi dan makaranta ya tafi waye ya tafi manomi ya tafi hatta tsuntsaye sun fita daga cikin shekarsa sun tafi me yake tattara su kuma wuri guda dawowar dare kowa sai koma inda shine wallahi wa ma ka ina rantsuwa da dare da abin da dare ya kunsa halittu gaba ɗaya kenan ina fata an fahimta wadanda suka ce wasaka bi ma'ana bima azlama da abin da dare ya sufurce ko satara ko janna amma dai wataka wato ma'anarsa aljamu kenan wal qamari ina rantsuwa da wata izattasaka wato fi ittasaka asalin sa wasaka ne amma sai aka sashi akan babi ifta'ala sai zama intasaka domin wasaka in aka sashi a mizanin ifta'ala ya zama intasaka to ga ka'ida ita wawun wa yadda za a yi a ce abu mai kasara ne zai daure maka wawu to tunda wawun ta samu kanta a wannan matsayin illa ta samu tunda illa ta samu dole a yi ibdali kenan sai aka yi ibdalin wawun din nan sai ta zama ta sai kuma aka yi idgamin ta cikin ta sai zan to ittasaqa yattasiqu ittisaqan menene ittasaqa yake nufi ai kamula wasawa ina rantsuwa da wata idza tasaqa lokacin da ya cika yaushe ne wata ke cika a daren sha hudu da eh, ya haske dan kafin wannan hasken sa bai kai haka ba in wannan daren sha hudu ya wuce kuma hasken zai rinka raguwa kamalar wata shine a daren sha hudu to ina rantsuwa da wata daren sha hudu kaga zai dan ka fahimci ma'anar sai kawai ka kewaye dukkan wannan zangon da muka bi na ɗaya na biyu sai kawai ka je natija ta ƙarshe result na ƙarshe sai ka ce ina rantsuwa da wata daren sha hudu ba shi kenan ba dan shi ne ittasa kadin kenan amma in zaka yi magana gwari gwari sai ka fasa wa mutane dan an ce wai dan su san asali tunda dai sanin asali shi ke sa kare ya alli sai ka faɗa mutum asali din dan ya gano ya hararo asalin kalmar ta yadda zai iya sarrafa ta a larabcinsa wal kamari idan tasaqa Allah ce la tarkabunna tabaqan an tabaq la tarkabunna lalle ku dan adam wata rana cikin bakin ciki wata rana cikin farin ciki wata rana a samu wata rana a rasa babu yanda za a duniya la ta dumu ala halin wani duniya za ka dawo mutum hali daya idan ka san akwai kuma dole ka yadda wata rana babu idan da yawa wata rana kuma dole ka yadda ka danne shine tabaqan an tabaq haka Allah ya tsara rayuwa ba wanda zai samu kamala cikin bani dan adam ya ce shi ai yanzu gurin ya cika baya da matsalar komai sai dai ba za ka wajen ya ji daɗi kuma dan saboda yana gaban fadawanka ba za ka ce masa ba yalla bai da haka bane alam gudu ba haka bane ba amma in za a masa zance na gaskiya ya riga ya tsaye da matsala duk sarki yana da matsala don yana da wanda yake jiran rasa hmm. yana da wanda yake jin ta. duk mai kuɗi yana da matsala don yana da wani mai kuɗi dan kansa da yake jin haushin dukiyarsa yake kuma takara da kowa yake a rayuwa sai ka ga wani yana takara da kai yana da matsala to kaga ai kana da matsala kyau a ce kowa san kai yake wannan ko ba zai yi ba ba zai yi a ce kowa kaunar kai yake ba zai yi ba an gane ma mutane ba sa yin imani da Allah sai ko da ku wa idza qira alaihim alquran والله بما yutla alaihim alquran su kafirai idan an karanta musu qur'ani la yusjuduna ba su sujada ba su rukuna da Allah balil ladina kafaru yukazzibun bari dai su waɗanda suka kafirta yukazzibuna kare ta alqur'ani suke a madadin imani wallahu a'lamu bima yu'un Allah ko shi ne mafi sanin abin da suke kuncewa a cikin zukatansu yu'una ay yadmuruna abin da suke koyewa akan cewa a yahi wato ne na biyu a mubariki ya yi an gane ku wallahi alam bi azabin alim su bisara da azaba mai radadi su kafirin illal ladina amanu wa amilus salihat sai fa wadanda suka yi imani suka yi aiki na gari lahum ajrun ghayru mamnun su kan suna da lada ghayru mamnun wanda ba mai ba ko ghayru mamnun wanda ba abun a goranta musu ba suratul buruj sura ta 85 kenan مكية كما تقول آية أجرم بديو لألتي بسم الله الرحمن الرحيم والسماء ذات الورود واليوم الموعود وشاهد ومشهود قتل أصحاب الأخرى والسماء إنا رنقوا دا سما ذات البروج مأبوت يربرج البروج سكتيسون التولاري هو نقيت منك البرج ديون سيادما البروج كنا waɗansu malaman suka fassara alburu da cewa shi ne masaukai na wata lokacin da wata yake kwana ɗaya akwai masaukinsa a kwana na biyu akwai masaukinsa da takwas wato titi ko masauki masauki da wata ke biya Allah na rantsuwa da sama ma'abuciyar zurfi wa ذات البروج واليوم wal ina rantsuwa da yini abin yin alkawarin sa yini abin yin alkawarin sa kuma shine yini na ranar tashin kiyama wa shahidin wa mashhud ina rantsuwa da shahid mai ba da shaida wa mashhudin da kuma wanda za a halarce shi shahid shine dan adam dan zai zama shaida akan karan kansa mashhudin kuma yawan mashhud kenan ranar tashin kiyama wato ranar da za a halarce ta waɗansu malamai suka fassara shahid mashhud mai shaida da wanda ake yake da mai shaida annabi kenan wanda ake yake da al'ummarsa fa kafa na min kulli ummati bi shahid wa bina bika ala ila shahida ko wani annabi zai wa mutanen su shaida ina rantsuwa da mai shaida da wanda ake shaida an gane ko shine wa shahidin mashhud hadisi ya tabbata cikin sunan Tirmidhi manzon Allah ya fassara al-yawmul maw'ud yawm al-qiyamah yawmul mashhud manzon Allah ya ce yawm arafah shine yawmul mashhud kenan wa shahid amma a shahid ko shine yawmul juma'a wato ranar juma'a kenan yace wa ma tala'at ash-shamsu wa la gharabat ala yawmin afdal minhu rana ba ta fitowa ko ta faɗi a cikin wani yini mafi kima sama da yinin ranar juma'a ba yini sa'atin layi wa fitowa abdul mu'min a cikin ranar juma'a ko wani awa ko wata sa'a daya ba yadda za a yi bawa mummuni ya dace da ita yadda Allah bi khair yana roƙon Allah wani alkhairi illa sajaba Allah ba ba ki sai Allah ya ansa masa wala yasayidu min sharri ba yanda za a yi bawa ya nemi tsari daga wani sharri a wannan sa'ar ta ranar juma'a illa aqadahu Allah minhu ba ki sai Allah ya tsare to wata sa'a ce a wani lokaci take akwai hadisan da suka yi isharar wannan sa'a wato tana tsakanin lokacin da liman ya hau kan minbari zuwa lokacin da zai sallama daga sallar juma'a to da ya hau minbari kaga anan gurin ba a lokacin ake fara kiran sallah ba idan an gama kiran sallah kafin limin da tashi ba yana dan ba da wani lokaci ba kaga lokacin da kai addu'a na'am ina ka ta bayan ya gama hutuba ya sauko da kan minbari ba zai je a fara sallah ba lokacin da zai je a fara sallah din nan ba a kai dan ratun lokaci ba kafin har ya adaini sai a yi waye a wannan lokacin in kare da lokaci kai addu'a duk ana sa ran ta shiga wannan ba ta hadisi kan wannan wajen kuma malamai suka ce banda wannan akwai wata sa'ar shi ne a ranar juma'a daga la'asar har zuwa fasuwar rana a wannan sa'ar su ta ba koyi waɗansu minti goma ne suna nan a cikin nan a makale ba a san a dace su da kila minti goma kila kasa in ka dace da kai addu'a cikin su ka abin na ba fi ka bi aiki ya san kin amma kuma an ga daga la'asar zuwa fasuwar rana dan ga irin gara da su ciki ciki sai Allah ya yi zahidi mutu kutila ashabul ukhdud Allah an ta ashabul ukhdud fi ukhdud shine rami da kake yi tsada ba ya da fadi sai dai tsawo da yadda da su fadin mutum ba amma yana da tsawo ta yadda za a iya sa mutane a ciki yanzu kamar drainage da ake wato magudanar ruwa zai karɓi sunan al-ukhdud a larabci jam'in sa shine akhadi an gane ku wato guda ɗaya shine al-ukhdud ashabul ukhdud wadansu mutane ne wadanda suka zo bayan annabi Isa alaihi salam waɗanda suka kafirce wa da'awarsa suka rika kama mutanen da suka yi imani suka rinka azartar da su har ma suka yi irin wannan ramin suka hure da su suna jefa mutane har wata mace ta taho da jaririnta kamar za su tura ta tana kokarin ta koma jaririn ya yake wuce idan yana cikin jaririn da suka yi magana hadisi ya tabbata haka cikin sayyid muslim to suna ashabul ukhdud annar yi waqud akwai ta ma abu ke ruwa idhum alaiha qu'ud lokacin da su suke tsaye a kanta ko suke zaune a gefen ta qu'udun suna zaune a alaiha a gefen ita wuta din kenan suna ganin ana azabtar da mummune a ciki ana jefa su a ciki wa huma la ma yafalun wa hum ala ma yafalun bil mu'minina jund wa la والله على كل شيء شهيد الله وهم su kafirai din alama ya fa'alu na bilmumini na kan abin da suke aikata wa mummunai din na jefa su cikin wannan wuta su musu azaba da ita su hudu suna halarta a wajen sun sa mabiyansu suna yi su kuma sun zama yan kallon su gabanin wa ma na kamu akan ce na kama yin ne akan ce kuma naqiba yanqibu idan ma bi dan ka yana da siga biyu ko ka ce naqaba ko ka ce naqiba amma mudari yanqibu هل تنكرون منا الا ان امنا بالله وما انزل الينا وما انزل من قبل وان اكثركم فاسقون وما نقموا منهم ba abin da za su fi kyamatu mummunai illa an yu'minu sai kawai dan sun yi imani billahi al hamid da Allah al-aziz magoyayi alhamid kuma abin yabo kawai wannan duk za ta jawo musu sana imanin ba wani mummuna ake ce ba Allah zai lahu mulkin samawati wal ard Allah da gare shi ne mulkin sammai da mulkin kasa yake wallahu ala kulli shay'in shahid Allah kuwa mai ba da shaida ne akan komai ko uh, mai kallon duk abin da ke faruwa ne إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق alladhina qatalu mu'minina lalle waɗanda suka azabtar da mummune anan yana nufin azaba yawma hum alan nari yuftanuna waɗanda suka azabtu mummune wal da mummune mata thumma lam ba kan wannan ta'addanci falahum azabar jahannama ce ke jiran su ولهم عذاب الحريق عذاب الحريق كما لن suna da azaba ta gobara wadda za a kona su da ita ranar tashin kiyama innal ladina amanu wa amilus salihat amma waɗanda suka yi imani suka yi aiki nagari lahum jannatun tajri min tahtiha al-anhar suna da aljanna wadda koramu ke gudana karkashin gidajenta zalikal fawzul kabir wannan kuma shine rabo wanda yake mai girma إن بطش ربك لشديد إنه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور ubangijinka lalle rukun ubangijinka albaqtu shine al-akhdh bi quwwa wa idza batastum batastum jabbarina wato lalle damkar ubangijinka la tadid tana da tsanani idan ya tashi kama waɗanda suke laifin kamo din innahu lalle shi ubangiji huwa yubdi'u shine yake kagar halitta wa yuhidu kuma shi ke farfado da ita bayan mutuwarta al-ibda farko kenan al-i'ada ko farfado da dan adam wa huwa al-ghafurur wadud shine al-ghafur wanda yake mai gafara al lafazin al zai iya daukan ma'anoni biyu ko dai ka ce al masoyi ga bayinsa dan Allah yana kan bayinsa inna Allah yuhibbu allazina yuqatiluna fi sabilihi saffan ka'annahum bunyanun yuhibbuhum wa yuhibbunahu ka ga zama wadud annabi yuhibbu ibadahu ya wadud kuma wanda bayinsa suke son kaga da kan ma'anonin biyu kuma sun dace da ubangiji yana san bayi bayi suna san sa yuhibbuhum wa yuhibbuna bin hul gafur dul arsul majid shine ma'abutun al arsul shi al arsul shine aka ce al majid wanda yake da girma dan cikin dukkan halittun Allah ba abin da kala arsul girma fa'alun lima yurid shi Allah shi ne fa'al mai aikata lima yuridu abin da yayi nufi abin da yake faruwa a duniya Allah ya yi nufin faruwa sa in bai nufi ba abin da zai faru hal ataka hadithul junud فرعون وثمود بل الذين كفروا في تكذيب waɗansu rundunoni na na kafirai labarin waɗannan rundunoni ya zo maka fir'auna wa samud rundunar fir'auna kenan da rundunar ta samudawa dukan waɗannan sun yi takama da yawa ko su ɗan dangi ne ko ƙarfi wajen sun faɗa da addinin musulunci bali balil ladina kafaru bari dai sun waɗanda su suka kafirai su suka bibin kullum suna cikin kare ta abinda Allah yake cewa ne ko abinda manzo Allah ke cewa wallahu min wara'ihim muhit Allah ko yana kewaye da su ta fuskar ilimin sa subhanahu wa ta'ala bal huwa qur'anun majid bari su wannan abin da suke karatawa qur'ani ne majidin mai girma mai yawan albarka fi lauhin wanda asalin suna cikin lauhin mahfuz wato wani littafin sararre shine littafin lauhin mahfuz abinda muka faɗa zama daidai Allah shi ba mu lada wanda muka yi kuskure kuma ubangiji ta Allah ya nuna assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala